sallallahu alaihi wasallam an ga wurin الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله muna cikin muktasar khalil muna shahi na 285 muna cikin babin aure kuma muna akan daras inda mala yake cewa wali wali sagiri fasu aqabihi fala mahara wala iddata tawo to ya samu ga waliyin yaro wanda an maga'ishi ne kamar uba ne ko babbo ne kanan uba ne ko uba ne ko yaya ne ko mukaddamu qalil yana tare da yaro yaro na cikin hajjarewa sai sai yaro ta yi aure kafin kurciya yace Ya bidi mata an kace yace yana so an kace an bashi to in an kulla armen ga to ya samu ga shugaba ne ya bude kullin nan ya ce bai yadda ba tunda an kace yana dama bude yana dama imla'i ya zamtar to kuma in ya bude shi shan ana ba da sadaki balle ce wala mahara babu sadaki to babu sadaki shin cewa babu sadakin ga in bai taka ba ko ya taka ta to yan an ce babu talaki wa babu idda saboda yaro na ni ka sa a yi idda eh ma da don kuka mahaifa ko to mi samu eh. ji fa wa in zuwuje bi shuruɗin au ujiza wa in zuwuje bi shuruɗin idan yawo yana ɗan ƙarami sai an ka arma mai mata wali ne arma mai mata amma da sharuɗa an ƙulla mai aure da mace an ka sa sharuɗa waɗanda in baligi na ya sun lizince shi da sharaɗa ta ce tuni na yi a aure shi amma da sharaɗin ba a miki shi da sharaɗin ba a hita da gari da sharaɗin bai sa sadaka da sharaɗin bai kaza duk wani gaci ya ɗaukan mai muna tare da kuwa to mu zo karatu aw ujizat ko ko yawo ya kula aure da mata amma da sharadin ba a yi mata kishiya ba a yi mata sadaka ba a yi ta da cikin gari da ita ba a kaza ba a kaza ba a kaza yaro shi ya ɗauka an ka zo an ka girka an faɗa bolin goni yake shi ma ya yadda. a kai auren hali to mu zo wa balaga akwai wata jimla gaba madalla akwai wata gaba wala wata daliku wa balaga sai yaron ga ya balaga an kace to kaji wa ita ko da ya balaga bai duri da ita ba ya bincika an kace ga sharuɗan da an ka yace to shi kan wanda bai yarda ba muna tare da kuwa wa kare hayi a mace sharuɗan kace bai da su ba sai ya samu sake ta wa yaku inda bai da ba sai sake ta to in ya sake ta daga baya ya ga yana so ta an ka shirya sai a zauna lahiya lawa ba sharadi don haka in zai saki guda zai eh. to nan inda an ka ce wa balaga wa kariha ya sake ta tun bai taka ba wa fi nisu sadaki kaulani shin to ana ba ta rabin sadaki tun da dai ga wa da al'amarin ya kasance ko ko a'a ba za a bata ba to shi na malamai sun kai batudu mutum nawa da cijo da malaman sai ba su nuna eh to mala abuka ya ce da cijo magana biyu shige da wace da wace to dai garatu to waɗanda kawo lullukan da malamai suka yi umila bihi ma duk ai aiki da su ya an ka ce ba ta rabin salati eh ana bata don mi don ya balaga ya an ka ce ba a bata eh ba a bata don mi don an yi mai baki yayi ba ko ya balaga bai yadda ba mala abakar ka ji magana ga tasu to to in an ka samu jayayya mu kai karatu wal qawlu laha anna al aqda huwa kabirun ashe da an take za a sakinta ta ce ita aka sake ta wala tana garzaya kotu yace ta ki ƙara ta kwata sai ta kotu sai ce ga mijinta ya aure ta amma ana son a sake ta ba ba ta kuka ba kuma ko da an ka aura mai ita wallahi datti dina babbana maliki na to ita aka ba dama ta yi magana ta sha billahi lazi don dukiya ta shigo ko ba kuɗi na za a amsa ba wal qawlu laha in ji ibnu qasim anna al-aqada lalle kullun gar an kai ayi shi na ho kabiru ina ina babba ba yaro bane mun kare da wagga raddu likahi abdihi bila iznihi shi ashahi ba sai ku rubuta ba wani sayidi ya samu ga shugaba raddu kwanda nikahi aura abdihi bawa ne da yayi bila izini ba da yarda ba to in in zai randi da mi za a yi bidal katin da saki guda fakat kuma sakin ba'ili ko yana son ta da ba san kun kula aure ah. malla ya ce amma wa inda zai inda yake da mashi rabbi da alman bawa ne da yayo illa ne bi'u in bai sai sai ba ci gaba ba ƙari ba illa an yuradda bihi sai inda ashe da bawon da ya aure da ya gane da aure suturi bai zama da wallah ya kai kasuwa an ka sayan ba mai saye mai saye bai tambaya yana da mata don sayan bawa da mata illa na don aikin da zai ma kai mai kai sayi dinai ya na kasa duk an ka bincika yana ya sa ashe na inda mata tai ko ko wanda aka iyali bai kwana rana ana hin sai da sahi da gida maza maza duk an sami shiga shi shi na ina ya ce na shi wallahi da mata fi alhali mai bawa yana yasa abin ne aiki da sahi ya sahi da rana ya sashi da dare to shi wanda sai sai ce bai iya zama da shi da mata illa ta aibina don haka da bai iya zama shi sai rabi ga sayidi to sayidi na dama shi kwanci almin nan kai Allah tsare mu da bauta ko kuma in lami utuku in bai yanta shi ba amma in ya riga yanta shi su bawa ya harraze kansa don haka magana a cikin mai mata da tafi ba wala haru dinari in kala, amma in shi ba wanga da ya aure ta wanga da an kai da aure ne ko da ya aure ta ko da sai ya kula ashe ba wa haya shiga da mata don haka sai a ba ta rubu dinari to ni da hai wasu biya abu wa mukatibun ni ma bakiya ya an ba ta na da da haƙin Allah abin da ya rage na sadakin da an yi to in bawa na wanda ake ni ko kuma mukatibi na to an bi su saura in sun ka walwale da shugaban su su biya ta an fahimci wannan in garra ko amma in shi bawan ni da mukatabi sun yi mata rudi tattaho tana yana neman ta sai yana irin hita da diya yi bai gwada bawa na ba shi gane ko to wannan dole in an karaba a ba ta rubu sannan ta bi su ga abin da ya rage saboda sai rudi amma in mai tsulhu sayidu in sayidi bai bata bai ce dan me ki aure shi biki dokin ki bayan gare mu ba don haka in an ka baki rubu da haƙƙin Allah mu shi kenan ba mu aw sultan ko sarki an ce sultan ana nan sarki ko alƙali ko hakimi kaza da raddi zinta sabu ilgiya yatan an musu an kuliya inda mace ta ta gwada ta ta aidiyan mayan mutane ta an ka aure ta bisa haka to haka ne shi ba shi ma in ya rudi to mutai to amma shi sayyidu yana dama kuma jaza auren amma jaza auren nan da za shi shi du in karuba in abin ya kusanta kamar yini biyu ko uku na dama jazawa wala na fasa amma kuma gare ne bai ne hudu auren ba an shi ku fi kazihi ko ku aka ɗau shakka a cikin mihi ne ko yana ne buɗe auren ko bai niyya wale wale ya sai wasu a nan za kwana mm. yayi